sannan kuma a hakikanin gaskiya talakan da ke raye a ƙasar da tafi kowace ci baya a duniya ya fi yanci da walwala sama da talakan da ke cikin wata ƙasa da tafi kowace arziki a duniya cikin ƙasan turawa yaya misalin yake kila ka ce yana da kwalta yana da tsaro yana da kaza yana da kaza da kaza amma babu wanda ba bashi a kansa muku a nan cikin mu cikin masallacin nan kila yanzu da aka lissafa waɗanda ba bashi a kansu sun fi wanda ke da bashi a kansu yawa shi ko can komai da bashi a kansa gidan da yake zaune ba shi abin hawansa ba shi rigar da yasa ba shi ya canza cokula da plate plate na cin abinci ba shi saboda tsarin na tattalin arzikin kasa na zalunci kowa da bashi a wuyansa sannan kuma kowa harajin da ake rataya masa ya fi na talakan da ke kasashe irin namu za ka sha kwalbar coca cola daya bashi ka sai gungunan rock bashi kwalba ɗaya ta man shafawa basilin ba duk da haraji duk akai komai haraji